A haka 'yayi ta bata da ƙwaya ɗai tana haɗiye maganin da tea, shi kuwa mamaki yake yadda take shan tea kamar ruwa duk da dai na yanzu kam shan dole ne. Miƙewa yayi yi riƙe da wani ɗan farin roba gabanta ya zo ya tsugunna sannan ya buɗe robar ya lakato maganin ya riƙa shafa mata a nata yana gamawa ya miƙe tare da cewa zo ki kwanta ki bacci. Baki ta ɗan tura sannan tace To, haka kamar dole ta kwanta, Shi kuwa wanka ya je ya yi sannan ya fito falo ya kimtsa ya fito tsaf cikin ɗakin baccin ya koma gaban miro ya tsaya tare da fesa turare har ya juya zai fita sai kuma ya dawo bakin gadon cikin tsirawa fuskar ta ido baccin da take cikin takurewa wuri ɗaya kamar mai jin sanyi kai kawai ya girgiza sannan ya jawo blanket ya rufe ta ya juya ya fita falon mama ya nufa cikin tsuke fuska sallama ya yi tare da tsayawa bakin Kofar Cikin tsanaziryan a idon mama ta kalli ya Amir da ya amsa sallamar janaral ɗin. Shi kuwa Abdul runta idon shi ya yi cikin jin tsanar ɗan uwan nashi wanda a halin yanzu bai da burin da ya wuce ɗaukar fansa. Shi kuwa tsaye ya miƙa wa ya Amir hannu suka gaisa sannan ya kalli mama fuska a ɗan yamutse ya ce ya Abdul da jiki. Ban sani ba mugu ɗan gidan mugaye wallahi a juri zuwa rafi dai tabbas wata ran tulu zai fashe wallahi tabbas akwai ranar nadama baki ya taɓe sannan ya juya ya fita yana fita ya amir ya miƙe ya bi bayan shi suka fito tare suna fita ya kira kaftin sani akan za su biya gidan alhaji ibrahim su karɓi hoton yar tashi da aka sace su riƙe don hoton zai taimaka daga nan kuma za su wuce jaji suna shiga gidan alhaji ibrahim kaftin sani yana gaba General yana bin shi a baya. A daidai bakin kofar, General ya ci karo da wani dan saurayi wanda ba zai wuce sa'an Abdul ba. Cikin wani irin yanayi, yaron ya zuba wa General ido tare da mamaki cike a ran shi. Shi ma General ɗin kallon yaron ya ɗan yi cikin mamaki. Wannan abu sosai yake ba shi mamaki, ya bi yaron da idanu, jin yadda yaron ke magana. Ayya, sannu, ban lura da kai ba ne. Ido ya rumtse cikin son tantance kalan muryan yaron, wanda gaba ɗaya ya tsaya mai a cikin rai. Ganin shiru su duka ba wanda ya kuma magana sai budurwar da ke bayan ɗan saurayin ta yi magana cikin kallon General, ka yi haƙuri bandirawo. Sai ta kuma kallon saurayin wanda ke bin General da ido, kawai ta ce, Ramadan mu tafi, kaga lokaci na tafiya fa. Saurayin da ta kira da Ramadan ko sai ajiyan zuciya ya sauke tare da yin murmushi ya shafa sajen shi sannan ya nuna fuskar general ya kuma nuna tasa fuskar sannan ya matsa gefe tare da jan hannun budurwar nan ya ce zo mu tafi Husaina ta jan ta yi suka fita ta gefen general ita kuwa sai yarfa hannu ta yi tana cewa can tafi da yawarka wallahi ka daina kira na Hussaina, in ba haka ba ni ma na dinga ce maka Hussaini ɗinka Murmushi ya yi tare da kamo hannunta ya ce, Na bari ‘yan biyu na, bebin mu. mai kyau, na ce da ke Raihanan naki ko? Kai ta gyada mai tare da cewa, har da wani ce min bebi, ka dai san awa ɗaya ka bani ko? Dariya ya yi tare da kamo kafaɗanta ya ce, Na yarda, amma dai na fi ki tsawo, mu tafi kawai biyayya na. Haka suka tafi suna wasa suna raha, cikin ƙaunar juna da yawan surutu, gashi daga surutunsu. har mun gano cewa ‘yan biyu ne su, shi kam General tamkar an kafe shi a wurin ne, ya kasa shiga cikin gidan sai juyawa da ya yi ya harɗa hannun shi a kirji ya zuba musu ido har suka je bakin motarsu nan ma suka fara rigima. Ita Raihana ta ce ita za ta ja su, shi ko Ramadan ya ce sai dai shi. Ganin Raihana za ta ɓata musu lokaci ya cilla mata ki tare da cewa ya ci girma karbi mu tafi shi kam general ya kasa ɗauke idon shi a kansu duka biyun ita yarinyar in ya kalle ta har tsigar jikin shi yake jin yana tashi su ma cikin mamakin ganin yanayin general suka tafi yana tsaye a wurin har captain sani ya fito tare da dr jabir gaisawa suka yi tare da mika wa general fayil na binciken batan minal ɗin wanda aka yi shi a jihar Taraba zuwa Yola da Gombe. To yanzu an mika binciken a hannun General inda zai fara kafa jami'an tsaro da binciken daga jihar Jigawa zuwa Kano har ya gangaro nan Kaduna. Yayin da aka baza 'yan sanda ciki kuma ta kowane saƙo na ƙasar nan, karɓan fayil ɗin yayi tare da cewa, insha Allah za ta dawo gare ku cikin ƙoshin lafiya. Yanzu tunda akwai hotunanta, za mu bada kafafen yaɗa labaru sannan za a buga jarida da nemanta tare da sa kuɗi mai tsoka ga duk wanda ya kawo labarinta. Murmushi Dr. Jabir ya yi cikin jin ƙarfin gwiwa, sannan suka yi sallama da juna. Daga nan, Kaftin Sani da General Aliyu suka wuce cikin jaji. Suna isa, General ya ajiye fayil ɗin akan kujera, sannan ya ce wa Kaftin Sani, ga wannan, ni zan ɗan shiga, zan yi bacci yanzu. Wani Abdulkarim zai zo. Yana zuwa ka bashi file ɗin amma ka zaro hoto ɗaya a ciki ka ajiye sauran kuma ka haɗa mai su. To ya amsa mai cikin girmamawa sannan shi kuma ya wuce cikin ɗakin ya kwanta. Shi Kaftin Sani kwanciya ya yi a falo shi kam General tunani ne goma da ashirin a ran shi ko ido ya rumtse fuskar Rehana da Ramadan yake gani kunnen shi na ajiye mai sautin muryar yaran masu cike da ƙaunar juna. A ɗaya sashen zuciyarsa kuwa, Abdul yake tunowa tun da ya ƙone shi yau ne kawai ya kuma fita ya bar Minal a gidan ita kaɗai sai su mama ido ya rumtse tuno hali irin na mama za ta iya yin komai a kanta da ɗanta don imanin ta ragagge ne ita kuwa Minal tun da ya fita tana baccinta kamar a zahiri kamar a mafarki ta rika ganin janaral ɗin cikin wani irin hali da bata gane ba kamar dai a cikin wahala yake cikin ɗan tsoro ta farka tana tashi ta fito falo don a tunaninta yana nan tana fitowa falo ta samu abba a zaune a hankali ta ƙarasa gefen shi ta zauna tare da gaida shi cikin kulawa ya amsa gami da cewa Minal ya jikin naki kai ta ɗan ɗago ta kalle shi cikin ƙaunar abban don yana da mutunci komai zai yi mata cikin kula yake mata shi Da sauki Abba, yanzu kam ban jin zafi sosai. Masha Allah, haka ake so. Allah ya ƙara sauƙi, ko? Amin ya rabbi, ta ce da shi tare da yin murmushi. Haka Abba ya ɗanyi ta janta da hira, kuma ba laifi. Dama ita ma tana sakewa da Abba. A ɗakin mama kuwa, cikin jinjina kai ta kalla Abdul, murya ƙasa-ƙasa ta ce, yanzu kai a burinka, me kake son a yi wa Aliyu don ɗaukar fansa? Cikin cije labbansa ya ce, Mama, ni so nake a mishi shegen duka, a karya mishi hannaye da ƙafafun shi. Ido ta kuma tsira mai ta ce, shi kenan abin da kake so. Kai ya gyaɗa tare da cewa, eh, tsaki ta ja sannan ta miƙe, tana safa da marwa. Cikin mugunta ta ce, kai ai baka da hankali, baka kuma san ƙofofin mugunta ba, sannan baka san cewa kowa da wurin da za a bi a ci nasara a kan shi ba. Ai Ali in dai wurin duka ne, har abadan da'iman ba za mu ci nasara a kan shi ba sannan ko mun ci nasara an karya shi wallahi ni ban huce ba abin da ya so ya yi maka Allah bai ba shi sa'a ba ni zan masa ba dai akan mace ya so ya naƙa min kai ba kai ya gyaɗa cikin kallon yadda yake zama ba wando sai jallabiya ajiyar zuciya ya sauke tare da yin hamdala a ran shi yana cewa mugun ya so ya maida ni mace ko mata maza, amma Allah ya fi shi, gani garau da lafiyata, tamkar doki. Yana cikin tunanin ya ji mama tana cewa, to ni yau ɗin nan zan je gidan boka mai gobe da nisa, zan kashe kuɗi ko nawa ne a mai da Aliyu mace, ya tashi daga Aliyu ya koma Aliya. Zan sa boka ya nakasa mana shi ta yadda har abadan da shi da mace sai dai gani da ido ta yadda zai yi rayuwa da wannan yarinyar da ya ƙona ka a kanta sai dai ido kuma tunda sun ce matarsa ce ita ba karuwa bacci to shakka babu kai ɗin nake so ka maida ta karuwa ka zama tamkar mijinta yayin da shi ko Aliyu zan sa boka ya maida shi tamkar lagwani ko tsumma shi da mace sai dai ya kalli ta da ido wannan Minal ɗin da yake gadi za ta zama haramiyarsa wannan ne kaɗai za mu ɗauki fansa ta yadda kowane wayewar gari Ali ƙara mutuwa zai dinga yi a tsaye shi zai koma mata maza tunda a faɗin zahiri ba za mu ci nasara ba to na sunkuru za mu yi mishi yadda na raba uwarsa da uban shi haka zan raba shi da kowace 'ya mace Ido Abdul ya zuba mata cikin murmushin farin ciki, baki na rawa ya ce, Mama kin gama min komai wallahi, sai kuma ya ɗan yi shiru sannan ya ce, Amma kar a hana shi aure gaba ɗaya, in ya so a dai raba shi da minal ɗin kawai. Zama ta a gefen shi cikin rashin imani ta ce, Dama ko Aliyu bai yi maka ba, ina son in hana shi aure, in ko ban hana shi aure ba to zan hana shi ta haihuwa bare kuma ya zo ya maka wannan abin cikin mamaki ya ce to mama me ya miki jinjina kai ta yi sannan ta ce na tsane shi ne sabida ai ka san dai gidan nan na abban aliyu ne ba gidan dadin ku bane to tun kafin a haifi aliyu na so in zubar da cikinsa ya fi so biyar in ba wa ammin aliyu magani tana sha har da allura na sa an mata cikin dabara amma da yake wannan aliyun taurin kai ne da shi kamar shedan tun yana cikin uwarsa yake min gardama wallahi sai cikin shi ya zubewa cikin mamaki ya ce to mama me yasa kike son hana matar abba haihuwa tunda na ga ita ba kishiyarki bace tsaki ta ja tare da cewa kai ma banza ne na ga alama ka fara zama irin yayanka amir da kanwarka nafisa raguwar zuciya gare ku To abin da yasa nake tsoron kar matar abban ta haihu saboda kar ya samu magaji. Kaga in bai da yaro da zaran ya mutu dadin ku ne zai gaje sa. Kaga kenan duk dukiyar shi ta zama tawa ni da ku ƴaƴana to amma dan jaraba da taurin kai sai da wannan jarababban ɗan nasa Aliyu ya zo duniya. Gashi ya fito ɗa namiji ta yadda duk zai kwakkwashe gada. To shine yanzu ban san Aliyu ya haihu tunda ko uban shi ya mutu ya gaji dukiyar to in bai da 'ya'ya dole ku ne za ku gaje shi daga nan dukiya ta zama tamu kaga dama shi dadin ku ba abin da yake da shi yana nan kamar beran masallaci fakara alal larurati ido ya ware cikin jin hudubar shedaniyar uwarsa cikin zakuwa ya ce to mama ya kika yi kika raba iyayen hamma aliyu murmushi ta yi cikin yarda da kanta ta ce yanzu kan zan tafi gidan boka mai gobe da nisa don ya fara min aiki a wannan rana. Sai gaba zan baka labarin yadda na raba su a sauƙaƙe. Ido ya zara mata tare da miƙewa yana tafiyar ‘yan kaciya ya sa hannu ya ɗan ɗago jallabiyarsa kar ta fame mishi ita kuwa mayafinta ta yafa sannan suka fito falo a nan ya tsaya ita ko ta wuce gidan bokan nata wanda yake can cikin ƙauyen Zaria ƙauyen ma a bayan gari. Tana zuwa ta samu gidan a cike da mata, ana ta bin layi. Gidan boka ya zama tamkar asibiti, ita ce bata samu shiga ba, sai goshin magariba. Tana shiga bokan ya kalle ta cikin yin shu'umin dariya, ya ce, Hajiya Zulai, lalle mugunta ta motso, za ta yi magana ya yi maza ya ce ki yi shiru na san me ke tafe da ke amma kin san sharaɗin aiki na dole yau ni ne matsayin mijinki kuma kin san abin da za mu aikata. Kai ta jinjina tare da cewa ba dai bukata ta za ta biya ba, cikin zara ido ya ce, sai dai in ban miki wanka ba. Kai ta jinjina tare da cewa na yarda, dariya ya yi tare da cewa to a wannan daren zan tura aljani kasalu ta zuba mishi kasala da sanyi mai tsanani da zazzabi ta yadda ba zai iya yin na filfilin da ya saba yi da karatun Kur'ani da azkar da yake yi ba duk sai ya kasa yi kafin mu samu nasara a kan shi wa iyazu billahi Allah ka tsare mana imanin mu hakika wannan abu ya yawaita a cikin matan wannan zamani Shi kuwa General bayan an yi sallan isha'i ne ya koma kan kujera mai zaman mutum uku ya kwanta. Kaftin Sani ne ya kalle shi cikin kula ya ce, Sa, ya kamata mu koma cikin Kaduna ko? Kai ya jinjina tare da rumtsa idon shi, can kuma sai ya miƙe tare da rarumo kidin motarsa ya dauka. tare da ficewa yana cewa, Kaftin, ka tashi mu tafi. Miƙewa ya waye tare da bin shi a baya, suna fita harabar ajiye motoci ya mika mishi kiɗin. Sannan Kaftin Sani ya bude mishi murfin motar, shiga yayi ya zauna tare da limshe idon shi, sannan ya jingina da jikin kujeran kamar mai jin bacci. Shi ko Kaftin, jiniyar motar ya tayar cikin tsuwa da shaidawa mazauna wurin Janaral zai fita. Hannu Aliyu ya ɗaga mishi tare da cewa ya isa ban ce gayyato min kowa ba. Mu tafi kawai. Shiru kaftin yayi tare da figan motar suka fito a guje suka kama hanyar Kaduna. Ita kuwa Minal ranar kusan a falo ta wuni tare da Abba ita ta shiga kicin ta yi musu girki irin namu na fulanin daji wanda ya sha man shanu. Abba na tafiya masallaci ita kuma ta koma cikin ɗaki tare da rufe ƙofar. kai tsaye toilet ta shige tare da yin wanka da yin alwala tana fita ta ɗan zauna gefen miro ta kawai ta ɗan tace sannan ta tufke gashin sai kuma ta murza ɗan turaren humra da Anta Aisha ta bata Mambari ta ɗan shafawa bakinta. Ras ta fito gwanin sha'awa, don ma ba kwalliya ta yi ba. ‘Yar doguwar riga ta ɗauka mai laushi da sulbi, rigar baƙa ce mai ɗan tsukakken ƙugu, sai ɗan gajeren wando mai taushi ta sa tare da zura rigar, sannan ta yana kanta da gilar rigar. Ras fuskarta ta fito cikin tarhan wanda dama ta iya shi don Hamma Jabir ya koya mata, kasancewar irin kayayyakin yake saya mata yana kuma cewa suna mata kyau. Sallah ta sannan ta ɗauko ƙur'ani mai girma ta riƙa karatu cikin muryarta mai daɗin sauraro har zuwa wani lokaci sannan ta rufe tare da jero addu'o'in azkar tare da shafa jikinta. Cikin ɗan ƙarfin gwiwar da jin tsoron da take ji ya ragu ta koma kan gado Kwanciya ta yi tare da yin shiru, tana fidda numfashi a hankali. Tana cikin hakan ta ji motsin mutum a falo. Shiru ta ƙara yi ko za ta ji an yi magana. Tsoro ne ya fara duro mata. Jin an yi shiru ba magana ga shi ta san in Abba ne zai yi gyaran murya, in ko Janaral ne yana shigowa zai nufi cikin ɗaki, in ko ya ji a rufe ne to zai fara kiran Minal. kanta ta kuma mannawa jikin filo tare da yin zuru-zuru da ido tsoro ne ya kuma rufe ta jin karan kiran waya wanda ta shaida karar wayar Abdul ne tsoro ne ya rufe ta a take gaba ɗaya jikinta ya fara rawa shi kuwa Abdul da yake lalleka cikin gidan har ya samu ya shigo falon nasu ya fara kokarin zare kidin ƙofar kofar tasu Jin ƙaran kira ya shigo wayarsa ya sa shi fita a firgice, cikin sauri gudun kar wani ya ganshi. Ta bayan ta ya koma tare da amsa kiran. Ganin mama ce cikin raɗa ya ce, Mama, har yanzu baki dawo ba, kin san fa dadi zai yi faɗa. Tsaki ta ɗan ja tare da cewa, In ya dawo ka ce mishi na je gidan ta, zan kwana, sai gobe zan dawo. Ba ta jin daɗi ne. Fuska a haɗe ya ce, To shi kenan, ai ki gaishe ta. to kawai ta ce tare da katse kiran ta shiga ɗan bukkan bokan tana shiga ya mika mata hannu tare da cewa zo mu fara mu don sai mun fara namu kafin aljana kasalu ta fara nata aikin cikin ɗaukewar imani da rashin tsoron Allah mama ta matso kusa da wannan ƙazamin bokan suka rika aikata ƙazamin aiki mai matuƙar muni da bala'i yayin da shaiɗan yake mata huɗubar zaki nasara. Shi kuwa Abdul tunda suka yi magana da mama har zai koma falo sai ya jiyo ƙaran tsayuwar motar General. Hakan ya sa sai ya juya cikin sauri da ware ƙafa ya koma ɓangaren mama yayin da nafisa ko take bangaren Anta Aisha ita kuwa mina tuni ta ya dawo sai numfashi take a hankali shi kuwa General suna isa ya fito ya nufi cikin gidan yayin da Captain Sanuko ya nufi bangaren Abdul yana shiga cikin gidan ya ji gidan shiru ba motsin kowa haka ta sa ya wuce cikin sanyi kai tsaye ya wuce falon Abba sallama yayi tare da cewa Abba kayi bacci ne Ido Abba ya bude jin muryan dan nashi cikin kula ya ce, Haidar ka dawo ne? Shigo mana. Shiga ya tare da zauna kusa da Abba. A hankali ya ce, Eh Abba, yanzu na dawo. Na ga gidan shiru. Duk har kun yi bacci. Cikin kula ya ce, To tashi ka shiga sai da safe. To ya ce tare da miƙewa yana sai da safe. Yana fitowa falo bakin ƙofar ɗakin ya je ya tsaya tare da murda kofar. Ƙofar a rufe, Minal ya kira ta cikin ɗaga murya, wanda cikin tsoro ta jiyo kiran kamar a mafarki. A hankali ta tashi ta zauna, shi kuwa a hassale ya kuma watsa mata kira. Minal! Da sauri ta mike tana zuwa ta murɗa kiɗin ƙofar, shi ko tun kafin ta ƙarasa murɗa kiɗin ya tura ƙofar da ƙarfi. Cikin rashin sa'a ƙofar ta dawo ta buge mata kai, sai ta koma baya za ta faɗi. Cikin jin zafin ya fama mata goshinta, ta juyo ta zauna kan gado tare da dafa kan nata. Wayyo kaina, ni kam na ga ta kaina. Tsaki ya ja tare da tawa baki a faɗace ce, wallahi kin fiye rakin banza da wofi. Sannan kin ji ina kiranki, kowa na ji na, ke kuma kin wani bingire kina bacci. Shiru ta yi tare da zuba mishi ido, fuska na zub da kwalla, ba wai don zafin buguwar ba ne. Zafin rashin tausayin da yake gwada mata ne ya sa ta kuka.